Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri a sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau talata 28 ga watan Satumba na shekarar 2021. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labarai. To da an kashe akalla mutane 37 a wani ƙauye a arewacin Najeriya yayin wani hari da aka kai a ƙauyen a ranar Lahadi a cewar shaidu. A jiya Litinin mai shigar da kara a kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa a birnin Hague ya buƙaci kotu ta bashi damar sake buɗe shari'a akan binciken laifukan yaƙi kan ƙungiyar Taliban da reshen IS a Afghanistan ta Khorasan. ana kara bayyana damuwa game da dokar tsaron kasa da kasar china ta kakabawa bawa hong kong yayin da birtaniya take kashe ga 'yan kasar ta cewa za a iya kama su kana a mayar da su zuwa yankin da birtaniya ta yi sa. kanin labaran kenan A karan farko gwamnonin arewacin Najeriya sun ɗauki matakan mai da martani ga takwarorin aikinsu na kudancin ƙasar, kan batun mulkin karɓa-karɓa da kuma tsarin karɓa kuɗin harajin bat. Ji gwamnonin kudu sun ce ya zama dole a koma da mulki a kudu. Wannan taro ta ce ba daidai ba ne bisa ka'idan dokar Najeriya. A jihar Bauchin Najeriya kuma a ci gaba da tayar da komadar jama'ar ƙasar da ake yi ma'aikatar kula da jin gan al'umma ta ƙasar. ta raba kayayyakin abinci da sutura ga 'yan gudun hijira da marayu. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokko take gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. an kashe akalla mutane 37 a wani ƙauye a arewacin najeriya yayin wani hari da aka kai a ƙauyen a ranar lahadi a cewar shaidu ana tuhumar harin da aka kai a yankin karamin hukumar ƙaura mai fama da tashin hankali a jihar kaduna da dadewar rikicin addini tsakanin hausawa da fulani da galibinsu musulmi ne da suke zaune a arewacin jihar da kuma 'yan krista da yawancinsu ke zaune a kudancin jihar mazauna yankin da ma'aikatan kiwon lafiya a asibitin da aka kai gawarwaki da waɗanda suka ji rauni sun faɗa wa kamfanin dillancin labaran associated press cewa maharan sun isa ƙauyen madamai ne su da yawa da kuma makamai da adduna da yammacin ranar lahadi kakakin 'yan sandan kaduna ya ce ba shi da cikakken bayani akan batun da ya faru a yankin da aka sani da yawan tashin hankali a cikin watan agusta ma an kashe mutane biyar kana aka kona gidaje da dama a wannan harin a ƙaura. a jiya litinin mai shigar da kara a kotun manyan laifuka ta kasa da kasa a birnin hague ya buƙaci kotun ta bashi damar sake bude shari'an binciken laifukan yaƙi a kan ƙungiyar taliban da reshen is a afghanistan ta kurasan kotun ta kasa da kasa ta kwashe shekaru goma sha biyar tana binciken laifukan yaƙi a afghanistan da yaƙi ya ɗaiɗaita amma kuma gwamnatin afghanistan mai samun goyon bayan ƙasar amurka ta dakatar da binciken a bara inda ta ce ita ma tana gudanar da nata bincike kafin taliban ɗin ta rusa ta a watan da ya gabata kotun manyan laifukan ita ce matsayi na ƙarshe wurin binciken laifukan yaƙi akan ɗaiɗaikun mutane a ƙasashe da suka gaza ko kuma suka ƙi gudanar da bincike. sabon mai shigar da kara a kotun karim khan ya ce tun da kasashen duniya sun tabbatar da gwamnatin kabul ta faɗi to lallai an samu sauyin al'amura labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc ana ƙara bayyana damuwa game da dokar tsaron ƙasa da china ta kakaba wa hong kong yayin da birtaniya take di ga 'yan ƙasar ta cewa za a iya kama su kana a mayar da su zuwa yankin da birtaniya ta yi mulkinsa china ta tabbatar da dokar tsaron kasar ne a cikin watan yunin bara a matsayin martani ga masu zanga-zangar kijinin gwamnatin hong kong beijing tana ikirarin cewa yin wannan dokar ya zama tilas saboda maido da doka da oda a ta bakinta domin kare 'yancin mutane masu sukan lamiri sun ce dokar tana takaita hakkin bala'adama kana an kafa ta ne saboda danne 'yan adawar siyasa an kama sama da mutane 140 a karkashin wannan dokar tun lokacin da aka yi ta ciki har da 'yan majalisa na bangare 'yan adawa da 'yan raji da 'yan jarida da kuma masu kafafen yada labarai a cikin waɗanda aka kama akwai ɗan raji mai adawa anili wanda aka zarge shi da haɗin baki da 'yan ƙasar waje a shekarar 2020 bayan da ya nemi gwamnatocin ƙasashen waje su ɗora takunkumi kan china da hong kong Toma Dalla an jima kaɗan baba Yakubu zai sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. A Najeriya a karan farko cikin shekara guda gwamnonin arewacin ƙasar sun ɗauki matakan mai da martani ga takwarorin aikinsu na kudancin ƙasar kan batun mulkin karɓa-karɓa da kuma tsarin karɓar harajin bat Daga Kaduna ga rahoton da Isa Lawal Ikara ya aiko mana. Taron gwamnonin Arewan da ya hada da sarakunan yankin dai ya karɓi rahotannin kwamitocin da ƙungiyar gwamnonin ta kafa a baya. Sannan ya ɗauki wasu matakai game da irin matsalolin da ke damun yankin na Arewa. Gwamna Simon bakwala na Plateau shine shugaban kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya kuma shekaranto jawabin bayan taro. Wannan zaman ta gane cewa lallai ne a nemi hanyoyin zaman lafiya da kuma zaman cin gaba tattalin arziki na arewa ga baki daya kamar bayar da da 'yan bindiga sai aka yarda jama'an tsaro na gwamnatin tarayya su haɗa kai da gwamnatin jihohi ga baki daya domin a nemi inda za a magance wayannan abubuwan na biyu an yarda matakan da aka ɗauka a bisu sosai domin a samu zaman lafiya a arewa baki daya na uku zancen makamashin samun wutar lantarki gwamnoni duka sun yarda za su sa a jihohinsu baki daya maganar karba karba da kuma tattara kuɗin haraji na kayan alatu a tovat a turance ma na cikin batutuwan da gwamnonin arewacin najeriya suka tattauna an ji gwamnonin kudu sun ce ya zama dole a koma da mulki a kudu wannan taro ta ce ba daidai ba ne bisa ka'idan dokar najeriya abunda doka ta faɗa na constitution na najeriya shine ta ce idan kana so ka zama shugaban kasa sai ka sami kuri'u na rijaye doka fata ce za tilasta wani ya je ya yi zaɓe inda yake so ba magana haraji wanda aka ce wa'yansu sun kai kotu sun ce dole ne su za su yi doka su karbi haraji amma tunda kotu bata riga ta yanka hukunci a wayannan kotun ba gwamnatin arewa ta saya da abinda gwamnatin tarayya take yi sai dai wasu masana al'amuran yau da kullun na ganin duk da mahimmancin batutuwan da gwamnonin suka tattauna amma dai a su kurakurai farfesa khalifa ali dukwa da ke jagorancin kungiyar nan ta borno consensus a turance ya yi dubi game da wannan taro na gwamnonin arewacin wannan ƙasa. a gani na dai taron da ya hada da sarakuna din nan bai kamata gwamnoni su yi maganan mulki zai zauna arewa ko kuma soki lamirin an wansu 'yan siyasa na kudancin kasa wannan magana ce ta siyasa nan kuma game da harkar tsaro ina ji gamnonin ya kamata su kara yunkuri tun da suna da abun da ake ce masu security vote ya kamata su tabbatar an yi amfani da fasahar zamani na karshe wani ya yi ta'addanci idan aka yi yunkuri na nan da nan na za a same shi. Tuni dai ganin irin tsananin da tsaro ya yi a arewacin Najeriya ya sa rundunonin sojoji suka fara farautar 'yan bindigan da ke dazuzzuka. Sai dai kuma duk da haka wasu yankunan da ke arewacin Najeriya ba su tsira daga hararen 'yan bindigan ba. Abin da ya sa wasu ke ganin ya kamata a ƙara sauya wani sabon salo. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A gaida Isa Lawal Ikara ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakub ya da da labaran duniya kashi na biyu. Kamfanin Pfizer mai yin magunguna ya fara gagarumin gwaji na wani magani da zai bada kariya ga waɗanda suke tare da mai ciwon COVID-19. gwajin maganin da ake sha zai hada ne da marasa lafiya manya 2,660 waɗanda ke zaune a gida guda da mutanen da suka kamu da cutar covid-19 Pfizer yana nazarin magani akan mutane da suka taɓa kamuwa da covid-19 amma ba su fara nuna alamomi sosai ba. a halin da ake ciki kuma a jiya litinin an yi wa shugaban amurka joe biden karin allurar rigakafin covid-19 na uku kwanaki bayan da gwamnatinsa ta tabbatar da allurar rigakafi na uku na kamfanin pfizer ga wasu mutane biden ya faɗa wa manema labarai a fadarsa ta white house kafin a yi masa allurar cewa karin rigakafin yana da muhimmanci amma ya ce abu mafi muhimmanci shine mutane su je su karbi allurarsu ta farko a ƙarshe a jiya litinin babban alkalin da ke binciken wata gagarumar fashewa a tashar jirgin ruwan beirut ya ajiye aikinsa bayan da wani tsohon babban minista ya nemi a kore shi alkali tarek bitar shine alkali na biyu da yake jagorantar binciken mai tsarkakiya da wahala ya soke tambayoyi da zai yi wa wani tsohon janar soja na sashen tattara bayanan sirri da aka shirya yi a jiya litinin kotun ɗaukaka ƙara ita ce za ta yanke hukunci akan ko za a kore shi ko kuma a'a idan har an tabbatar da koren bitar akwai yiwuwar binciken zai fuskanci matsala lallai zai yi wahala wani alkali na uku ya ci gaba da aiki yayin da ake samun barazana daga manyan 'yan siyasan kasar waɗanda suke marawa wa yunkurin dakatar da binciken lamarin nan da yana faruwa ne a lokacin da manyan 'yan siyasar libanan ke ƙara tsadar bitar wanda ya ci gaba da binciken a cikin watan fabrairu daga alkali na farko fadi sawa wanda shi ma aka yi waje da shi akan irin wannan matsalolin daga manyan 'yan siyasa da ya tuhume su da rikon sakainar kashi da ya kai ga fashewar. A gaida Babu Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin nama a Najeriya inda a ci gaba da aiwatar da shirin tayar da komatsar jama'a a faɗin ƙasar. Ma'aikatar kula da jin kan al'umma ta ƙasar ta raba kayayyakin abinci da sutura ga 'yan gudun hijira da marayu a yankunan ƙananan hukumomi guda goma sha bakwai a jihar Bauchi. Ministar kula da ma'aikatar Hajiya Sadiya Umar Faruk ta miƙa kayayyakin don rabawa a jihar ta hannun wata ƙungiya mai zaman kanta. Ga rahoton da wakilin Abdulhab Muhammad ya aiko mana. Saude Inuwa, Sahura Gambo, Aminu Ahmad, Aisha Hamza, Sa'idu Aliyu. Jami'in kungiyar Mahema Mayaka Health and Education Mobilization Association ke kiran suna mutanen da za su karbi kayan tallafi wanda ministan kula da jin kan al'ummar kasa Hajiya Sadiya Umar Faruk ta aiko da shi jihar Bauchi domin rabawa masu rauni cikin al'umma. Sakatare janar na kungiyar Mahema Mayaka Rulwanu A. Mai Dawa shine kaddamar da raba kayayyakin a madadin ministan. Relief material da aka tanada ma IDPs manufa shine internally displaced persons sannan kuma da marayu da marasa galuhu sannan da gidajen da suke cikin rashi tsananin rashi sannan da wanda ya shafi guragu makafi da kurame wadda a wannan gaba ina son kaddamar da ba da wannan kaya bayan kaddamar da raba kayan abinci da suturan sai na ji ta bakin waɗanda suka amfana daga shirin gode mata Allah ya albarka Allah taimaka mata da ita da baba Buhari Allah ba su himma Allah kama musu an gije sa su taimaka talakawa da ya shigo akan talakawa talakawa suna gani Allah sa ya gama lafiya ni ne kaka Aisha a nan ningi lokal government din Bauchi. Muna yi wa Allah godiya, muna yi wa wannan kungiya godiya. To don haka muna jin daɗi ta wuce mu ta ba mu gwanjo na farko, na biyu ta ba mu shinkafa, ta muna mata godiya ɗari bisa ɗari. Dan a yanzu haka wannan rigar take jikina ma irin rigar da ta ba mu ne. Yakubu Abdulkarimu, sarki makafin warji. Na farko ina gode wa Allah, na biyu ina gode wa wannan minista da ba a kan wannan ta fara ba mu wannan tallafi ba. Dama aikinta ne, kuma mai taimakon ce dama tuntuni. Saboda haka muna miƙa godiyanmu da wannan abin da aka bamu Allah ya sa masa albarka a ciki? Ta sannan mu duka a madadin gauraye. Ni ce mai suna Grace, maman Grace. Ina gode ma Allah saboda wannan kyauta da aka kawo. Ba abin da za ce dama an ce mata kan fa suna yin abu wanda yake mai kyau ko da ma in za a ba da wani abu kamar bashi akan so a ba ma mata ne. Shi ya sa muke da farin ciki. suna Sunana Hajiya Sabuwa Adamu. amira ta fanwan karamar hukumar warji muna miƙa mu wa allah subhanahu wa ta'ala da ya ba ku ikon zuwa ku taimaka wa talakawa da marayu da mata marar galihu da guragu ƙarƙashin wannan ƙungiya muna mata addu'a ta alkhairi ubangiji allah ya ba ta ikon ƙara taimakawa akan wannan al'amarin zainab umar ya ce eh wanda uwaye suka rasu ni dai na gode wa wannan ƙungiyar da ta kawo mana abinci kuma muna ƙara godiya allah ya ƙara musu buɗe da ɗaukaka abdulwahab muhammad mura amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Abdulhab Muhammad, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga ka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. Da aka sa civilian JTF, ai akwai manufa. Da aka sa Hizba, akwai manufa. Da aka sa Neighborhood Watch, akwai manufa. Da aka sa Operation Rainbow, akwai manufa. Lokacin da Bello Aminu Masari, gwamnan Katsina lokacin da ya fita, ya ce wa jama'a a kare kai mene nufinsa. Jama'a muna fata kuna nan lafiya kamar yadda muke a nan Washington DC barkan ku da zuwa wani sabon shiri na tsaka mai wuya shiri da zai kama muku shi na hudu na muhawara da muka yi kwanaki muna kama ku game da abubuwan da ke janyo tashi tashi hankulan da ke lakuma rayuka da yawa a jihar Plateau nigeria Yau daga cikin abubuwan da muke son mu duba akwai hada maganar kokarin da wasu ƙungiyoyi na fararen hula suke na kare kansu akwai maganar manoma da makiyaya da kuma zargin da aka daɗe ana yau shugaban najeriya musamman na cewa shi ya fi sai kyautata manoma fiye da su makiyaya din. ina kuma maganar cewa shaye-shayen abubuwa masu samaye suna taimakawa wajen kawo rashin kwanciyar hankali a filato duk wannan suna cikin abubuwan da muke so mu tattauna amma kafin mu fara su ga wasu ra'ayoyi na 'yan filato din sunana muhammad nuru abdullahi shugaban kungiyar fulani makiyaya a jihar filato. abin da yake janyo wannan shine abin da muke kira da turanci criminality wato ta'addanci da rashin mutunci da rashin hankali da rashin eh, tarbiyya wa 'ya'yanmu suke aikata irin waɗannan miyagun ayyuka a je a sare gona ko a sare shanu ko a kashe wannan ko a kashe wancan a lalata dukiyar wannan ko na wancan wannan duka rashin hankali ne na irin yaranmu da suke shaye-shaye da ba sa son zaman lafiya. kashe-kashe da lalata dukiyan juna wannan ba zai taimake mu ba nan kusa ko nesa duk wanda ya ba daidai ba mai ba daidai ba ya ji a jikin shi sunana daniel kaziya blessed na pasho call district ba salakal gomna to gaskiya abin ma ya dora mana kai saboda mu sarkuna mun yi kuma ya kamata a ce gwamnati ya consider namu ma sarkuna in muna da darajar da an bamu kaga dole zamu yi maganar mutane su ji mu mu ma yanzu arabe muke don ba mu da fawan da aka bamu tashin hankalin nan gaskiya in na duba sai in ce ko kuwa lokaci don mun duba cikin littafi zaka ji wa karshen duniya ya zo ka ga abubuwa sarkuna da wadanne su tashi wa juna domin mun yi yakaci kokari mu gani mun kashe wannan damuwai sai mun dinke nan a can ya ce bele to abin sai dai mu sa shi a cikin addu'a To madalla, to yanzu bari mai da ku ga Zainab Babaji da bakinta guda biyu da za su kammala mana wannan muhara wato tsohon dan majalisar dokokin jihar Plateau Bitrus Gazal da kuma dan majalisar dokoki na yanzu Ibrahim Baba Hassan. Zainab muje. Ato Honorable Kaze, bari in dawo gare ka. A jihar Plateau jiha ce wanda a da ana kiranta Home of peace and tourism mm. wato jiha ce da a ce kowa yake zuwa kusan shi ne ma eh, musababin zuwan mutane kowa ya zo din nan mm. akwai wani sabon tsarin da za a kawo na ganin cewa wato jihar nan ta koma kamar yadda da aka santa? bari ta yi bayani kaɗan akan maganan tsare kai din nan sai zo wannan ansa kin ga da baki misali da aka sa civilian jtf ai akwai manufa da aka sa hisba akwai manufa da aka sa neighborhood watch akwai manufa da aka sa operation rainbow akwai manufa lokacin da tsohon kakakinmu na majalisar tarayya bello aminu masari gwamnan katsina lokacin da ya fita ya ce wa jama'a a kare kai mene nufinsa na fari kenan lokacin da abokina gwamnan zamfara mu ma mun yi aiki tare lokacin da ya fita ce jama'a su kare kansu menene nufin shi baicin haka ina ta kokarin nema in ga me exactly minister defense ya fada mm, eh, retired general magaji ne ko ya ce wa jama'a wa'annan da suke zuwa suna kakkashe kunan wani ma bai da arshajin da kai uku ku fita ku kare kanku mene yake nufi ina so ki gane cewa wannan maganan kare kai din akwai ma'ananta a kasa ba nufi ba ne ake ka je ka kamo kayan yaki kamar soja ba a nufin haka maganar mai da zaman lafiya plato ni a gare ni a kwatanta wa kowa adalci a yi wa kowa gaskiya a nuna wa kowa ok zan baki misali da zuki maganan burtali hanyar da muna ce da shi labbi mu ba yawa haka muke kire shi idan yanzu misali gari ya cika lokacin da muke yara an kabirin daji ne amma yanzu gari ya cika idan akwai mutunci idan akwai yadda da juna idan akwai mutunta wa juna ai ba dole sai an bi tsohuwar butali ba za a iya ce to yanzu ma gari ya cika ka bi ta baya duniya ne ya cika ciyayi sun kare ne fili ya kare ne ai bai kare ba idan amma duk da cikin da aka yi nan ungorugo misali terminus misali ya da daji ne sai ba filatin ne ce ai da nan labbin shi ne dole a bar shi ya bi mr biggs ahmadu bellowe a wannan kuma wani dama ne yawwa amma in akwai mutunta juna za a iya gane sai a yi tafiya cikin kwancin hankali. Honorable babban matsalan da za a samu a yanzu da yake a hankalin kowa ya riga ya tashi su fulanin da makiyaya shine wa zai bar a cikin manoma wa zai bar gonan shi a ce tun da burtali ko kuma labi ya cika a cikin ya shiga cikin gari ya bi gonan shi a baya idan ba a ce ita gwamnati ta sa baki ba. Barin tuna shi wani abu. wato yawancin maganganu da muke yi har da wai na goyon shugaban kasa ya ba da oda wai ko a jihohi ashirin da biyar a yanka gonaki a ba wa makiyaya wato ya manta ne lokacin da ina majalisa akwai dokan gwamnatin arewacin najeriya a kan wancan dokan ne na san tambarin Eh, gwamnatin arewacin najeriya da rakumi da rakumi yadda kake ganin tambarin gwamnatin najeriya da doki da doki sun rike wani abu tsakiya na gwamnatin arewa lokacin ba haife mu ba mu da rakumi da rakumi ne dokan nan ne shine ake kira grazing reserve route 1961 dokan nan kuma bai mutu ba dokan nan bai mutu ba wancan dokan a lokacin yace in aka samu mai gona in yana da damuwa ya kai kotu in yadda da abin da gwamnati ta yi ba ya kai kotu yau mun wayi gari shugaban kasa ya manta da kotun ya manta da mai gonan shi dai kawai a hankalinsa a ba wa makiyayi kamar dai manomi bai zabe shi ba dole a samu tashin hankali mara amma ni a ra'ayina a kwatanta wa kowa adalci a yi gaskiya a nuna tsoron Allah a nuna zamantakewa mai kyau a nuna cewa yadda da fulatani makiyaye ke da amfani haka manomi shi ma yana da amfani yo yau an manomi ya bar noma sai ba fulatani ya ci mai ko shi baya cin abinci ko da yake kiwon yana noma ne amma kuma in babu fulatin mu ina za mu samu nono a ina za mu samu fata a ina za mu samu kai har kofoton shanu da ake da shi ake yin birkin mota in bafulatini bai kiwo ba ai za mu shiga dama kenan ya kamata a nuna kowa yana da amfani amma idan uba ya shiga danniya ana ganin ya fi son kana da ya'ya biyu ka nuna son wani akan wancan wanda ba a son shi zai ki wanda ake so ya ki uban kuma abin da ke kan faruwa kenan honorable baba hassan me kake ganin kaman ita gwamnati za ta yi duk da yake ba ma gwamnati ba da al'umma gaba ɗaya wajen samun dawwamammen zaman lafiya a jihar filato da yadda za mu koma irin zaman da da muke duk da yake akwai irin matsaloli da zuka yi magana da ka fara magana cewa wato su matasa ya kamata a samar musu da aiki kila yana cikin ɗaya daga cikin abubuwan da za a yi me kake ganin kama ya kamata a yi don a samu dawwamammen zaman lafiya a jihar filato farko shine lalle lalle sai an tashi gwamnati ta yi kokari wato abubuwan da suke shigowa jihar plateau da yara samari suke sha har da manya yanzu wanda zaki mamaki abu ne wanda yake dauke kai mutum zai yi abin da bai sani ba so wannan ni ne babban shawara na lallai gwamnati ta aiki da ndl e, a yi maganin wannan abu danna shaye-shayen nan zai taimaka sosai kuwa. Batun a ah, ba da matasa aiki yi fa saboda kaga yanzu ana ta gararraba ne kawai akan hanya akan titi babu ah, ayyuka. Me za a samu musu ta kaman me banda idan an ce an yi maganin shaye-shaye? Eh, wato kin ga kaman na yaba wannan gwamnatin janar Muhammadu Buhari dan na gane wata nan babu wani gwamnatin da ya taimaki talakawa kamar nashi za ka samu tallafi da aka samu da yawa. an samu amma yana kaiwa kan ainihin talakan da ya kamata da yawa sun samu ni na samu da suka samu kuɗi over a million ni na sani wanda zai ce mu gashi ya ga alert ko ba gaskiya ba to lallai ka samu wannan ya kamata ba wai lallai mu tsaya muna jiran white collar job ba dan ainihin matsalar kenan amma wannan kuɗi da kake magana wato ya kai kan ainihin talakan da yake bukata ko kuma wanda ya san wani ne ya san wani shine yake samun irin wannan tallafi ko wanda lallai sun shiga ne sun samu kuma sun samu yana tabbatar da talakawa ne kwarai kuwa akwai wanda kuma sun bi ta wajen wani ne but abin da muke bara shine dukkan siyasa da ya zo da rayuka to ya wuce kuma magana siyasa ni damuwa na kenan in aka zo lokacin siyasa ko ba ga sai a buga siyasa yanzu da rayukan mutanen mm. mu. daga karshe ina kalmomin ka na karshe don zamu na na karshe da mai da martani kaɗan akan abin da kani na ya faɗa ka gani dai alhamdulillahi na san shi Allah Allah da ake samu nan ni ban taba samu ba insha Allahu muka tashi waje ni ma na samu. Na kai ba talaka bane ranka dai. a ni dai na san shi na fari kenan. Na biyu a ra'ayina eh waɗansu sun ga alat. mu ma damuwa na ba ma shine ko wanda ya san wani da ya san wani da a'a ma ba shine damuwa na ba ina amfanin kaga alad na dubu dari da dai buhun shinkafa dubu goma ne yanzu dubu talatin da biyar ne ina amfanin kaga alad na dubu dari ana canja naira naira dari biyu da goma yanzu dari biyar da tamanin ne ai kudin sun salwanta yawa saboda haka ni ba wai kudin siyasa nake yi ba ina ganin bakin wahala da ake yi a najeriya babu irin ta wannan mulki yunwa na nan arziki wannan gwamnati ke na rashin tsaro na nan kai har jihar shugaban kasa gwamna na kuka sai mu kuma da muke yan ware yaya muka iya amma shawara na na karshe a ji tsoron allah a kwatanta adalci a mutunta juna a nuna wa juna mutunci zaman lafiya ya fi zaman ɗin sarki mu zauna lafiya tare mu gama da duniya lafiya a jama'a masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa da muka yi da waɗannan 'yan majalisu guda biyu wanda muka tattauna akan matsalolin jihar Plateau da kuma hanyoyin da za a warware su. A madadin su duka ni Zainab Babaji nake cewa sai wani jikon idan Allah ya kai mu. To A gaida Aliyu Mustapha Sokoto yanzu kuma sai labarai a takaice. takaice an kashe akalla mutane 37 a wani ƙauye a arewacin najeriya yayin wani hari a ƙauyen a ranar lahadi a cewar shaidu ana tuhuman halin da aka kai a yankin karamin hukumar kaura mai fama da tashin hankali a jihar kaduna da dadewar rikicin addini tsakanin hausawa da fulani da galibinsu musulmi ne da suke zaune a arewacin jihar da kuma 'yan krista da yawancinsu ke zaune a kudin jihar mazauna yankin da ma'aikatan kiwon lafiya a asibitin da aka kai gawarwaki da waɗanda suka ji rauni sun faɗa wa kamfanin dillancin labaran associated press cewa maharan sun isa ƙauyen madamai ne su da yawa da kuma makamai da adduna da yammacin ranar lahadi a jiya litinin mai shigar da kara a kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa a birnin hague ya buƙaci kotun ta bashi damar sake buɗe shari'an binciken laifukan yaƙi akan ƙungiyar taliban da reshen is a afghanistan ta kurasan kotun ta ƙasa da ƙasa ta kwashe shekaru goma sha biyar tana binciken laifukan yaƙi a afghanistan da yaƙi ya ɗaiɗaita amma kuma gwamnatin afghanistan mai samun goyon bayan kasar amurka ta dakatar da binciken a bara inda ta ce ita ma tana gudanar da nata bincike kafin taliban ɗin ta rusa ta a watan da ya gabata a ƙarshe ana ƙara bayyana damuwa game da dokar tsaron ƙasa da china ta kakaba wa hong kong yayin da birtaniya take kashe da 'yan ƙasar ta cewa za a iya kama su kana a mayar da su zuwa yankin da birtaniya ta yi mulkinsa. sa To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi, a misalin karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi, wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku jo sa abokanan aikinmu daga jamhuriyar Nijar da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakub Magyari da ya taya ni gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.